Jamil, ko da a ce ba dadi ba ne, ko ni ne na san tabbas dole zan shiga wannan tsananin tashin hankali. Abin tambayar a nan shi ina Nafisa, ina ta je, gurin wani saurayi ta je, me ya mata, kuma menene dalilin da ya sa Nafisa bata ta dawo gida ba har yanzu. lokaci ya ƙure a gurinka saboda haka sai ka san yadda za a yi Sha Allah zan sanar da kai da muka yi Faruk, ni zan shiga gida. Duk ƙarin bayanin da ka ji a cikin daren nan, ka sanar da ni. Ni ma zan iya na ƙoƙarin. na tabbata maka da cewa ka zauna cikin shi ka shirya mutuwa saboda ba zan yarda yarinyar nan ta ba ka zauna cikin shi ina nafisa tambayar ka nake ina take baka san inda take ba shi kenan Faruk. Faruk. Na'am anti. Ina ka kai ta? Wallahi matsala aka samu. Wace irin matsala? Anti. Ba zan iya hana hakan faruwa ba. Amma na yi duk iya ƙoƙarin da zan yi na gano inda zan ga Nafisa. Amma na kasa. Kinga. ba na buƙatar jin wani bayani ma daga bakinsa akan wannan maganar abu ɗaya da na sani shine duk inda ya ta take ya je nemo mai kai kuma na baka daga yanzu zuwa gobe ka je ka nemo nafisa duk inda ka kai ta sanin kanka ne babu wani mahaluki da ya isa in kyale shi akan al'amarin da ya shafi nafisa ka shirya ganin koma wani irin bala'i ne da baka taɓa tsammani ba a rayuwarka akan maganar nafisa in har baka nemo ta ba അച്ചീവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ya aka yi haka tsautsayi wani irin tsautsayi wauta dai nafisa zuwa ta ta same ni ta ce min in ce miki za mu je unguwa amma ba tare da na san unguwar da za mu je ɗin ba ban taɓa tunanin za ta sani a cikin tashin hankali irin wannan ba amma tare na ganku kai ya kai ka yadda da ita haka bayan ka san cewa ba ta son ka Gidan suka wata ta ce na kai ta na ajiye ta da zuma idan sun gama abin da suke yi za ta kira ni na zo na ɗauke ta na yi ta jira na fisa na mata waya ta ce min ba ta gama ba da na gaji na je gidan ƙawarta su Ƙawarta ta tabbatar min da cewa ba ta gidansu ba a gidan ta zauna ba girki ta yi wa saurayinta ta tafi ta kai masu guest house har yanzu na kasa ganewa na kasa ganewa ta yaya ta wuce hanya ka yadda da ita to kun ganta ne ku ɗauke ta ta zama ɗaya daga cikin ku tunda ku ga an danka min ita amana to kun san wani alamar ba garin al'amari ne musamman kai ka ji ko gaskiya ne dadi ai yar uwata ce tunda yar dan uwanka ce saboda haka duk matsayi na ɗaya nake ɗaya yake da ita a gidan ke kuma suke ɗauke shi a matsayin yayi. Kin ji ko? Insha Allah. ai jini ya fi ruwa kauri ai duk ɗaya muke a cikin gidan nan Allah ya ba mu zaman lafiya ita kuma wannan ita ce matata bayan mahaifiyar shi ta rasu na aure ta a hannunta ya karasa girma saboda ka kima ina so ki dauke ta a matsayin kin ji akwai kuma bala abin nan ku shine ba na so a dinga bari tana fita yawo saboda kun san yanayin rayuwa da yadda take kuma kun san akwai matsala kun ji ko to shikenan babu damuwa ka dauke ta ka kai ta ɗaki ka nuna mata ɗakin ta kuma ka dau jaka Bismillah, shigo. Shigo mana. Ya ce ga ɗakin. Ya miki ko? Ko dai gajiyar tafiya ne har yanzu bata sake ki ba. Allah dai ya sa ba haka zaka rinka kokarin cusa kanka a guri na ba. Dan zaka takura min gaskiya. Amma a haka za mu ci gaba da rayuwa da ke a gida ɗaya ba tare da mun shaku da juna ba. Kina ga haka zai yiwu? Ba a yi ne? Ko kuma kafin zo gidan nan ka sami gibi ne? Kaga malam, kai rayuwarka a gidan nan ka ɗauka kana rayuwarka babu ne a cikin gidan haka zalika zan yi rayuwata kamar babu kai. Ya shigo? Eh, dama na zo in tambaye ki ɗaki na miki da miki sosai. Yayi sosai mako har ya fi inda nake da. Da shi kenan. Dauki mutane. Yawa. pizza ina kuma zaki je ba mu baki gama cin abincin ba. Na san dai baba ka je shiga da fice na a gidan nan ko? Haka ne. To ya hakuri, dawo ki zauna ki gama cin abincin nan. Ba na buƙatar hakurin ka rike abun Faru. An aiko ka kama wani abu ne? Me yasa ke mun haka ne Nafisa? Me kuma ne maka? Me yasa ke hantara ta? Me yasa kike gudun duk wata kyakkyawar alaka da za ta shiga tsakanina da ke? Me yasa ke mun haka dan Allah? Me na miki? Kaga mutum. To an ce maka dole sai ka samu kikkiawar kula daga gare ni ne? Dole ne? Shi ne da naka bai haɗu ba. Me kuma kake so in maka? Kaga malam, idan baka da wani abin cewa, za ka iya fita. to wannan shawarar da na yanke shawara ce ta wata kankin kaina ta ai duk shawarar da ka yanke daidai ne gaskiya ne dadi your wish is our command to na yanke shawarar daura aure a tsakaninku ha <laughs> ah? kin ita kuma ta kasa cewa komai saboda kunya na san baka zaton salama daga gare ni ko <laughs> Nafisa kenan a tunani na sai nake ganin kamar lokacin nuna wannan tsanin a tsakanin da ke ya wuce ɗauka na yanzu kamata yi mu shiga wani sabon fagen rayuwa ne da ke domin jin daɗin mu to ka ɗauka yanzu ne zan buɗe maka sabon shafin ƙeya a gidan nan saboda me wani fisa me miki ne saboda ka takura rayuwata sannan samun ka a rayuwata zai iya hana na samun abin da nake so Nafisa, menene shi abin da kike so din? Ki gaya min menene matsala a gare ki a tattare da rayuwata? Ba abin da kake so ka sani na zo in tabbatar maka ba. Kawai dai ina so ka sani. Duk yadda za a ka lalata alaƙar da ake wurin a ƙulla tsakanina da kai a gidan nan ka lalata shi. Domin zai fi maka kwanciyar hankali. Nafisa, me zai hana ke ki je ki samu dadi da kanki ki gaya masa cewa ba ta so. Ina ga hakan zai fi sauki. Saboda ba zan iya bijirewa baba ba. Amma kai maganar da za ka yi lalata wannan alakar zai fi maka kwanciyar hankali da kulla wannan alakar da za a yi me yasa ke kwanta wannan hukuncin da na yanki to na ga kamar abin da ka ɗauko ne kamar ka ɗauko da zafi kar ki manta wannan hukuncin da nake fa shi ne katanga zaman lafiyar ita Nafisa a matsayin ta na amana a gurina amma ba ka gani kamar Nafisan ba ta san shi kuma yin haka zai zama kamar hukuncin kamar zai mata tsauri da yawa kinga su yara ba sa sanin abin da yake mai kyau ne a gare su wani lokaci idan ka hada ba sa ganewa amma a hankali idan suka maka tantan wasu a guri daya da kansu za su gane cewa gata kai musu amma me yasa kake tsanani akan yarinyar nan yau she za mu ga tuna ina son magana da ke ina jin ka daga ina kike ko me kika yanke akan maganar mu daga inda nake so nake inda kuma ban da maka sani ba sannan kuma abin da nake kake so ka sani Nafisa! kina ga wannan ya isa baka amsa ku ya isa ka gane cewa kiyar ka a zuciya ta karuwa take kullum ba raguwa ba kana ji na gaya maka ko kiyayyen macin da ba ta son ka ba shi da fatu na gaya maka cewa yarinyar nan ba ta son ka ka ki yadda kana ta ɓata lokaci to kaga abin da ya fara ka gani to ka san inda dare yayi maka ka dina wahalar da kanka faruk yanzu tashi hankali na shi ne ban san inda zan je in binciko na fisa ba ban sani ba faru kai ma kai wauta na sha faɗa maka yarinyar nan ba son ka take yi ba ashe za mu ga juna masoyiya ta abar gona ashe in mun ga juna ganin ka zai zamo mini na dama na nuna ma kauna tun a baya kullum ina jiran ganka hanya domin ina zaton kana da kunya ashe kana shirin kasa da jinya dai haka ne dan ya zama izna akan kuma ke sanarwa ina ta miki ƙarya muna ta chatin gami da facebook komai a nan wurin kawai na shirya e kullum na hau sai na ganki fes fes ga murmushi ga zaki na murya sai na yi zaton gidan kuna da galmi har sutura kikan sauko a in ga motoci da kin yi salfi ga falo an cika da kaya shi yasa nake ta shirya target in yi kuɗi rayuwa ta sauya da zuciya daya nake kula ka na yi zaton baka juya baya a gida da zan taho ganin ka da yaya na na hada da ƙarya na san suna can suna jira na kabar ni in je ni ka bani hanya ni na bincike kina da ɗan uwa ma mai ƙaunar ki ba fadan kuɗi e sai ke kabar shi kin biye wa ruba kin ga ina da kwarje ne da haiwa e eh, kin ga ina ta hotuna da mota ga fage dan kuɗi fa ba da waiwa e eh, ko wannan gidan da mun ka zauna nayi aran sani fa ba da waiwa ya zam darasi a wajen ki haƙƙun yan gaba ma kila za su duba ke ce kin cika tauran kai na fisa na so a ce mun kare rayuwar mu haka ba tare da wani abu makamancin doka ya shigo ciki amma sai da kika bijire kika sani doki kin ga ki kika jawo ko to ba wannan ba ga abinci ki ci abincin saboda babu lokaci ki akwai abin da nake so na aiwatar yanzu idan Allah ko ba za ka tsaya ba ya ba ka da ni laifi na abin da take wasu ne Kuna samu sauki a cikin zuciya kar ki damu yanzu akwai inda nake so in je idan na dawo zan baki labarin ku Assalamu alaikum. Sorry. Ina wuni? Nafisa tana zuwa nan salon ɗin gyaran kai. Eh, Nafisa Musa. Oh, oh, eh lallai gaskiya ne nan take zuwa. To shine dama na zo in tambaya a bata zo ba? Gaskiya ta kai almost sati biyu bata zo ba gaskiya. Sati biyu? Hmm. Lafiya ƙalau. Na gode. Sai an jima. Sai an jima.